Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na yau Litinin 29 ga watan Yuni shekarar 2020. Baba Yakubu makeri ne tare da Aisha Ba'azu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji abin da muke dauke da shi ga kanun labarai. hauhawar sabbin kamuwar coronavirus ka iya sanya kasashen amurka da india a sake sanya takunkumin hana zirga-zirga domin dakile yaduwar cutar jami'an tsaron pakistan sun kashe wasu 'yan bindiga da suka kai farmaki a cibiyar kasuwancin pakistan wasu daga cikin harsashen masana na shiga mummunar yanayi mai ban tsoro a kasashe masu fama da talauci sakamakon coronavirus sun fara bayyana A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jam'iyyar pdp Generation Dabara a jamhuriyar Niger ta tsayar da tsohon shugaban gwamnatin mulkin soja Janar Salu Jibo a matsayin ɗan takaranta a zaben watan Disamba. Za kuma cewa gwamnatin jihar New York ta nan Amurka ta buɗe huska na biyu na dokar hana zirga-zirga domin dakile yaduwar coronavirus amma duk da haka harkoki na tafiyar hawainiya a New York. Bayan haka muna kuma dauke da shirin ilimi wanda Yusuf Aliyu Harande ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. Amma bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Ga cikakkun labaran duniyar. Indiya da amurka suna daga cikin kasashen da hauhawar sabbin kamuwar annobar coronavirus ke tilasta wa gwamnatocinsu sake sanya dokokin hana zirga-zirga da nufin dakile yaduwar cutar india ta sake samun karin sabbin kamuwa da cutar a rana ɗaya da ya kai kusan dubu ashirin a yau litini kasar tana biye da amurka brazil da rasha a yawan kamuwar cutar tun somawar annobar a ƙarshen shekarar bara a india wani bangaren jihar assam ya sake sanya dokar kulle har zuwa 12 ga watan yuli yayin da yankin yammacin jihar bengal aka kara wa'adin dokokin zuwa ƙarshen watan yuli a amurka kuwa jihohin florida texas california da arizona suna daga cikin jihohin da suka samu karuwar kamuwa da cutar gwamnan florida ron desantis a jiya lahadi ya bayyana cewa ya koma rufe wuraren shakatawar bakin teku a jihar inda ya dora laifin hauhawar akan matasa da ke kin sanya takunkumin rufe baki da hanci da kin kiyaye ba da tazara a faɗin ƙasar an samu waɗanda suka kamu da cutar fiye da dubu talatin da biyar cikin kwanaki shida a jere hukumar lafiya ta duniya who ta ce an sake samun sabbin alkaliman kamuwa da cutar dubu ɗari da tamanin da tara a jiya lahadi inda brazil ke da mafi yawa na sabbin kamuwa dubu arba'in da bakwai cikin sa'o'i ashirin da hudu jami'an pakistan sun ce sun kashe wasu mahara da suka kai wani farmaki a ginin cibiyar kasuwancin pakistan da ke karachi maharan sun shiga cikin ginin ne a yau litini bayan sun bude wuta tare da jefa gurnati wasu mutane biyu su ma sun mutu a farmakin kana da dama sun jikkata babu wanda ya dau alhakin kai wannan harin watanni da dama masana sun yi ta gargaɗin yiwuwar samun wani mummunar yanayi mai ban tsoro bayan da tsarin lafiyar manyan ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki a duniya suka ji jiki coronavirus tana ci gaba da samun mafaka a ƙasashe masu talauci ko kuma waɗanda ke fama da yaƙe-yaƙe kana babu ingantattun kayayyakin aikin kiwon lafiya yanzu wasu daga cikin waɗannan abubuwa sun fara bayyana a kudancin yemen jami'an kiwon lafiya da yawan gaske suna gujewa wuraren aikinsu a sanadiyar rashin kayayyakin kariya wasu asibitocin kuma suna kin karbar marasa lafiya da ke fuskantar matsalar numfashi a yankin dafur da yaƙi ya daidaita a kudancin sudan inda suke da karancin kayayyakin gwajin cutar wata cuta mai kama da covid-19 tana ta yaduwa a sansanonin 'yan gudun hijira adadin masu cutar tana ta karuwa a india da pakistan gaba daya da suke da sama da mutane biliyan ɗaya da rabi inda hukumomi a fadin kasar suke ce ba za su ci gaba da dokar kulle ba saboda matsanancin talauci a yankin latin america brazil ta tabbatar da alkaliman kamuwa da cutar da kuma mace-macen da ke biye da amurka a kana shugaban kasar ba shi da niyyar daukan matakan dakile yaduwar cutar To madalla, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. Yayin da harkokin siyasa ke ƙara zafi a jamhuriyar Nijar domin tunkarar babban zaben kasar a watan Disamba shekarar 2020, jam'iyyar PGP Generation Dubara ta tsayar da tsohon shugaban gwamnatin mulkin soji, Janar Salu Jibo a matsayin dan takaranta a zaben mai zuwa. Tuni dai dan takarar ya sha alwashin kawo sauyi idan 'yan kasar suka bashi yarda a wannan fafatawar. Wakilin murya Amurka a Yamai, Suleiman Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Taron jam'iyyar na ƙasa wanda ya gudana a tsawon wunin jiya Lahadi ne ya zaɓi Janar Salu Jibo a matsayin ɗan takarar da zai tsayawa PGP Generation Dubara a zaben shugaban ƙasa na watan Disambar da ke tafe. Kuma a cewar sa lura da tarin matsalolin da ƙasa ke fama da su irin su cin hanci da rashin hukunta masu laifuka da siyasar raba kawunan 'yan ƙasa ya sa shi yanke shawarar shiga fagen siyasa domin tayar da komada. Un système partisan qui est en train de s'installer progressivement Tsohon shugaban gwamnatin mulkin sojan ya sha alwashin kawo sauyi a sha'anin siyasa. Daga cikin waɗannan sauye-sauye, Janar Salu ya ce idan 'yan Nijar suka bashi yarda zai takaita yawan ministocin gwamnati sannan zai shimfiɗa tsarin baiwa majalisar dokoki aikin tantance waɗanda za a naɗa a manyan makaman shugabanci. Na ɗauki alkawali cikin girma da arziki a gaban al'ummar Nijar zan yi siyasar da ta sha bamban da wacce aka saba gani ba abin da ke gabana face ayyukan ci gaban ƙasa. daga yanzu har zuwa lokacin yakin neman zaɓe kawo lokacin da za mu lashe wannan zaɓe ba zan ci zarafi ko yi wa wani ɗan siyasa kazafi ba kuma haka nake kiran magoya bayan pgp generation dubara su koyi da wannan halayya 'yan siyasar da aka gayyato daga bangarori daban-daban a wurin wannan taro sun yaba da halayen ɗan takarar jam'iyyar ta pgp dubara ga abin da ɗan takarar PNDS tarayya mai mulki Bazum Muhammad ke cewa. Ya ce bayan shirya zaben 2011 a take ka janye daga al'amuran sha'anin mulki, haka kuma ba wanda zai ce ka ce kala

janar salu muna buƙatar ka ka zo muna buƙatar ka domin halin da ake ciki a yau ya kai inda 'yan nijar maza da mata za su dage su canza abubuwa dan shekaru 55 a duniya janar salu jibo ya fara fito da sunansa ne a ranar 18 ga watan fabrairun 2010 lokacin da ya jagoranci sojojin da suka kifar da shugabatan jamamadu da karaga bayan da ya shirya zaben da aka bayyana dan takarar PNDS tarayya Isu Muhammadu a matsayin wanda ya yi nasara. Janar Salu ya fara aiki da kungiyar ECOWAS yayin da ɗaya gefe ya shiga jami'ar Zaria inda aka bayyana cewa ya karanci kimiyyar siyasa kafin daga bisani ya kafa jam'iyyar PGP Generation Dubara a bara. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. da madalla a gaida Sulaimun Mummuni Barma yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. kasuwannin asiya a yau litinin sun faɗi warwas yayin da wasu zuba jari suke ta ba game da farfadowar tattalin arziki cikin sauri sakamakon annobar coronavirus kamfanin niki a tokyo ya yi asarar kashi 2.3 cikin 100 a ƙarshen kasuwanci inda hansen ya yi ƙasa da kashi 1.3 cikin 100 a yammacin kasuwanci kana hannayen jarin shanghai composite ya yi ƙasa da 8 cikin 100 S&P da asx da ke sydney sun yi ƙasa da kashi 1.6 cikin 100 yayin da hannayen jarin yarin kusbi da ke sol su ma suka yi kasa da kashi 1.9 cikin 100 sannan baki daya hannayen jarin sec da ke taiwan da sensex da ke mun S&P da ASX da ke Sydney sun yi kasa da kashi 1.6 cikin 100 yayin da hannayen Cosby da ke Seoul su ma suka yi kasa da kashi 1 cikin 100 sannan baki ɗaya hannayen jarin SEC da ke Taiwan da Sensex da ke Mumbai suka yi kasa da kashi 1 cikin 100. kasuwannin mai sun faɗi a yau litini yayin da ake sai da ɗanyen man amurka akan farashin dalar amurka 37.95 kowace ganga abin da ke nufin ya yi ƙasa da kashi 1.4 cikin ɗari a kasuwar mai ta duniya ana sai da danyen man brent akan farashin dalar amurka 40.46 kowace ganga kasuwannin kuɗi sun fara farfadowa a hankali yayin da gwamnatoci a faɗin duniya suka fara buɗe kasuwanni bayan sassauta dokar hana zirga-zirga da aka saka domin dakile yaduwar annobar coronavirus amma kasuwannin amurka sun tafka babban asara a ranar juma'a a sanadiyar hauhawar sabbin kamuwa da cutar a fadin ƙasar. daga ƙarshe babban kwamishinan kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya michelle bachelet ta yi gargaɗi a yau litini cewa faɗaɗawar da isra'ila ke niyyar yi a yammacin gabar teku kan iya haifar da sakamako mai muni ga isra'ilan da falasɗinawa da kuma yankin kana kuma zai iya illa sosai a fafutukar sasanta tankiya tsakanin kasashen biyu a wata sanarwa bashalar ta ce faɗaɗa matsugunai ya saba ka'ida kana duk wani yunkurin kwace wani yanki da ke bangaren falastinawa na iya tsawaita matsalolin take haƙƙin bil'adama wanda ya kasance wani bangare na rikici da ke tsakanin bangarorin biyu na tsawon shekaru ta ce ina mai matukar damuwa da cewa ko da mafi karancin faɗaɗa matsuguni na iya haifar da karuwar tashin hankali da rasa rayuka yayin da za a sanya katanga a jibge jami'an tsaro kana al'ummomin biyu za su kasance kusa da juna ta ce tsarin dokar da ake amfani da ita mai mataki biyu a kasar zai wargaje tare da haifar da mummunan sakamako a rayuwar falasdina wanda suke da karancin damar daukar matakai na doka sabuwar gwamnatin hadakar isra'ila da aka rantsar a tsakiyar watan mayu da firan minista benjamin netanyahu ke jagoranta na shirin fadada matsugunan yahudawa da kashi talatin na yankin gabar teku ciki har da matsugunan yahudawa da kuma yankunan da galibi falasdinawa ke zaune tsarin gwamnatin bai samu cikakken goyon bayan al'ummar isra'ila ba To madalla a gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla hukumomi a jihar new york kamar sauran hukumomin jihohin amurka sun buɗe ayyuka huska na biyu a cikin huskoki uku da gwamnatin jihar ta tsara buɗewa bayan samun sauƙin yaduwar annobar coronavirus a cikin jihar wanda ake kwatantawa da tungan coronavirus a faɗin duniya a baya sai dai a cewar muhammad mada babban jami'i a kungiyar 'yan afirka mazauna birnin new york kuma jami'i a ofishin magajin birnin new york ya ce duk da buɗe harkokin a jihar abubuwa ba sa tafiya yadda ya kamata ga dai tattaunawa da muka yi da muhammad mada To alhamdulillah harkoki dai suna dai tafiya amma dai ba kaman yadda lamari yake gabanin lockdown din ba. Domin yanzu haka dai idan muka lura misali eh, kamar wurin masu sayar da abinci restaurant haka wato har ila yau ne ba za a iya shiga cikin restaurant a zauna a sai abinci a zauna cikin restaurant a ci abinci ba sai dai ka saya imma ka je da shi gida wa imma bakin dai hanya an kafa tebur to bakin hanya ko ga jama'a ga motoci to tebur nawa za iya kafa a mutum ka zauna ta enjoy abincin da ta saya to saboda haka abubuwa an dai sake abubuwa amma dai da saura to sai dai akwai maganar da ake cewa mutane da yawa sun rashi ayyuka kamfanoni sun rurrufe daga huskan hukuma na birnin new york eh, ko kuna da masaniya akan wannan abu ko kuma kuna da alkaluma adadin eh, kamfanoni da suka rufe daga aiki? Eh to ayyuka ne misali dai kaman hotels haka yanzu haka kasan da yake jirage ba su shigowa ba kuma tourist ba su shigowa garin saboda shi eh, an yawon bude ido ɗan yawon bude ido haka nan ne to yanzu haka hotels dai a new york a birnin new york a kalla na san dai kamar guda uku ko fudu da suka rufe samsam wai su ba za su sake dawowa ba ko an sake komai sa'an nan yanzu haka eh, akwai wayansu kuma da yake ma'aikatansu sun dakatar da akalla almost 50% rabin ma'aikatansu duka sun dakatar da su to saboda shi eh, wato lamari dai ya abin nan sosai eh, a new york to yaushe ake sa ran za a buɗe huska na uku eh huska na uku dai muna duba sun ce july 6 wato watan july na da kwana shida insha Allah za a buɗe wato bayan july 4 holiday nan kenan ce su bude wato fuska na uku akwai yiwuwar abubuwa za su canza ko abubuwa su dawo daidai kamar yadda suke idan an bude fuska na uku eh to abin da zai canza dai wato za sake wato sake yawancin abubuwa misali yanzu haka dai kamar masallatayya da su coci haka an dai ba da izini wai za iya a soma sallah amma with 50% uh, uh, uh, occupancy wato rabin adadin mutanen da ke shiga cikin masallatu watakila Allah idan an kai wato na na uku to la'alla a sake wato sakewa kuma a ƙara adadin mutanen da za su iya su ziyarci misali masallaci da kuma coci da sauransu sa'an nan kuma idan muka duba har ila yau akwai wato waɗansu areas da har ila yau ba bude ba da Allah cikin wannan eh, eh, face na uku za a sake su su kuma mu gani amma abin da ke akwai shine idan muka duba yau sabili da abin da ya faru yanzu haka new york city da kanta ita eh, gwamnatin new york da kanta tana wato duba cewa bajetin da aka abin nan da za a rubuta yanzu haka da yake ba eh, haraji na shigo haraji bai shigowa ma gwamnati saboda shi dole ne a yanke wato a dakatar da waɗansu ayyuka waɗansu ma da Allah watakila ba za a sake kiransu ba kuma ita da kanta New York da kanta eh, mayon na cewa da Allah wato waɗansu ma'aikata kuma za a dakatar da su saboda shi abubuwa ne, an dai sake amma da saura cikin Allah na To sai dai an ji a Amerika wasu jihohin Amurka kamar California da sauransu cutan coronavirus na sake kunno kai yana ɗan kai. Um, a nan New York ya lamarin yake. Eh to New York dai alhamdulillahi har ila yau dai mun gode ma Allah wato saboda abubuwan da shi gwamnanmu ya aikata gabanin eh, yaduwan wannan ya taimaka sosai to amma ah, dazu nake jin labari cewar wato waɗansu 'yan new york da suka tafi misali florida suka je don vacation dai don jin daɗi da suka dawo waɗansu sun dawo da shi to amma duka dai alhamdulillah yanzu aka muri a birnin new york ne wallahi coronavirus ne alhamdulillah ya yi sauki sosai amma kasashe kamar su arizona su florida su california da sun yi saurin sake mutanen su shine yanzu abin nan corona ya rasa musu daga nan inda suke Allah ne kiyaye Amin sun amin. Muhammad Mada kenan shugaban kungiyar 'yan Afirka mazauna birnin New York kuma jami'i a ofishin magajin garin birnin New York. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe Yusuf Ali Harande ya gabatar da shirin ilimi. ilimi garkuwa ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. Jama'a masu sauraron Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. A cikin shirin namu na wannan makon. za mu ɗaura daga inda muka dakata a makon da ya gabata wanda muke bibiyar halin da ake ciki a jamhuriyar Nijar bayan da mahukunta suka ba da umarnin a buɗe makarantu ko waɗanne irin matakai ake ɗauka. Wakilinmu Yusuf Abdullahi ya aiko mana da ƙarin bayani. gwamnatin da ta nijar ta sake buɗe makarantun ne tare da ɗaukar wasu matakai na kariya daga barazanar cutar ta corona da ta yi sanadiyar rufe makarantun a baya Alhaji Iliya Dan Malam yana daya daga cikin shugabannin wata makarantar sakandare mai zaman kanta da ake kira Dan Bassa da ke da magaram ya kuma bayyana irin matakan da suka ɗauka. Mataki da farko dai shine sa wannan takunkuma wannan dole ne kowa yana da shi. Baka shiga damar sai da shi in baka da shi a akwai da aka wani dala ashirin ashirin kina sai yaro ya bada ɗauka sa ya shiga kilas. Na biyu akwai wanke hannu da ruwa da sabuli nan bakin koma ke mana ga ki wanke hannu ko. Na'am wannan shine na biyu. Na uku kuma rugurguman haka yara su gamu wuri guda tattaruwa mun hana shi wannan to kai lokacin da suke ƙauraciya su gumu shi ma daga sun gamu sai su watsi ko a cikin kurma muna matsa sai su sa wannan takunkuma kuma a cikin kilas irin na dawa na su cunkusu babu mutum biyu ne ko tabar kowa na gefe gefe kishi ko shi kanshi musan siyasa ta hun to ya ɗaliban na Nijar ke kallon sake buɗe makarantun musamman ma waɗanda za su tunkari jarabawar ƙarshen shekara ga ra'ayoyin wasu daga cikinsu. sunana usman mamman abdu ni ne maga takarda na wannan wanga lakwal wannan makaranta wannan ta birni sai su barma mustapha wannan dawowa ajijuwa gaskiya mun ji daɗi gaskiya saboda yanzu an dawo karatu za kwana arba'in da biyar kuma muna nan muna gayawa ɗaliban mu su kama jiki insha allah allah zai taimaka kuma komi zai zama to karshe eh usain musa mamman muntaka to gaskiya dai na ji daɗi sosai eh, da aka dawo aka kama karatu paske ɗalibi na kirki ba so ba yara ya zamana a gida ba karatu paske vraiment abin baman ba shi da daɗi kwa sunana aliyu abubakar yankal csp kado gaskiya muna mu jamu ma abokan hankali dala su tsaya sai karatu sai ki lokaci ba wani mai yawa ne ba tun da karanta sai an kuri su sa sai karatu su bar wani abun gashi suna na aisha ina fatan kowace mace ko ni ake ci a ɗaliba ta kama jikinta don kwanan ga arba'in da nawa da suke mana saura ba wani abun gaba ne ya kamata a kama jiki in allah ya gwada mana dubu mu kwashe bireben mu kawai mu tai da shi suna na aisha muhammadu nasiru to wallahi yanzu dai karatu gadan-gadan babu sauki ina kira da 'yan uwana mu dage mu yi karatu da wannan lokaci da ya rage babu wasa allah ya taimake mu ya ba mu sa'a a farkon bude makarantun gwamnatin nijar ta dauki wani mataki na hana sayar da abinci a cikin makarantu duk da a cikin matakan kare makarantu na nijar daga barazanar cutar ta corona to sai dai daga bisani gwamnatin ta dawo kan wannan matakin to amma fa tare da gindiya wasu sharuɗa ga masu sayar da abinci a cikin makarantu. A nan wani malamin wata makarantar firamare ne a birnin da magaram ke kokarin hana ɗalibai yin cunkoso a gaban masu sayar da abinci. Malamin mai suna Sinu Musa ya bayyana irin sharuɗan da suka gindiyawa masu sayar da abinci a cikin makarantun nasu. Da da farko gwamnati ya hudu wani kuduri ya ce ba a ka abinci na recreation. To yanzu daga baya an samu an gyara an daidaita amma kuma an ce akwai matakan da ya kamata a bi su wa'annan masu da abinci matanan nan bandez su samu tsakanin su duka a samu distance na metar ɗaya da rabi mu mu shina yauni yara ta a kanmu mu zo mu bi sau da ƙawa yaran nan mu yi an su duk wanda ya sa ya yi maza ya bar gurin ya ta yi kalas a kalas suke cin kasu To koya masu sayar da abinci ke kallon waɗannan sharuɗan? Sunana Amina Isa. Abin da muke yi kamar mutum biyu mutum uku suke zauwa su saya. Sai su tafi kuma duk wanda zai zo ya wanke hannun shi kuma kowa ya sa baba ta rihe huskar shi. Hasana aka ce in mun zo mu sa gan mu wanke hannuwan mu mu kulla mu sa babet. In mun kare mu sa sabulu kuma mu wanke hannuwan mu. Hajiya Fatuma ita ce mai sa ido na ganin masu sayar da abinci a cikin makarantar Ɗanbassa sun yi aiki da sharuɗan da aka gindaya musu. Mu 'yan tallan cikin muke sanyo su cikin hilin lakwal a jehe-jehe a jejere don ba kusa da kusa ba. Kowa ta sa ba ɗinta a hanci sai ni ina waje tsaye ta da yaran. Kenan in yaro biyar ya zo ya siye general ma mace uku miji biyu su zo su sai sai su yi kuma wasu su zo su sai su ta haka nan ne muke musu ina tsaye ina sa ido tunda ba mu da nisa da wani 'yan tallar da mu ba nisa kenan saboda ma mu kare dumi da suke dai kenan dole in sun saye sai su watse su dai ba mu bari su yi cunkoso su zazzamna kenan bai yiwa su zo su yi zamne su ci abinci a nan Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji ƙarashen wannan shirin. yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta daidaita mana sautin shirin Julie Lazarus Gratiam ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. To madalla a gaida harande yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Shu'aibu Adam Bagwai yana cewa cin mutunci ko zarafin mata musamman ƙanana da ke ƙara fitowa fili abin takaici ne matuƙa kuma al'amarin zai ci gaba matuƙa idan hukumomi a ƙasar nan ba su yi kyakkyawan tanadin hukunci mai tsananin gaske akan masu irin wannan ta'asa ba allah ya kyauta sai saƙon ado salati goma ga annabi rijau inda yake cewa yi wa jinjira 'yar wata uku fyaɗe da wani fasiki ya yi a jihar Nasarawa abin tashin hankali ne ga mai hankali. Don haka ya kamata mahukuntan ƙasarmu su dinga yin hukunci mai tsanani ga masu fyaɗe. Shine mafi alheri a gare mu. Amma muddin ba haka aka yi ba, to wallahi komai ma ka iya faruwa. Domin farkon abu aka sani ba a san ƙarshen ba. a ƙarshe ina roƙon Allah ya shirye mu baki ɗaya don darajar annabi sallallahu alaihi wasallama sai saƙon haɗin gwiwa da ya fito daga babba haruna bajoga da Yahaya baba alhaji da suke cewa muna Allah wadai da ci gaba da hare-haren ka noke da 'yan bindiga ke ci gaba da kaiwa a sassan jihar Katsina da kewaye. Inda a gefe guda kuwa shugabanninmu suka fi mai da hankalinsu don sasanta rikicin siyasar cikin gidansu ba tare da hana idan runtsawa ba don kawo wa al'umma tsaro mai inganci. Sako na gaba ya fito ne daga Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi. Ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. damuna fa ta kan kama to amma sai dai har ya zuwa wannan lokaci kananan manoma ba mu ga taki da hukumomi ke fitowa da shi domin sayarwa a rahusa ƙasa da na 'yan kasuwa ba don haka muna tunasar da su cewa fa muna jira sai sako na ƙarshe da ya fito daga comrade umar baban yaya sabon gida da yakubu mai manja funtuwa tare da rabi'u mai shago sabon gida a jihar jigawa suka ce salam voa hausa Don Allah ku ba mu dama mu ƙara kira ga shugabannin Najeriya cewa ya kamata su rika koyi da tsofaffin shugabanni da suka gabata wajen tafiyar da irin mulkin baya na nuna rashin bambanci ga al'ummarsu. Sannan kuma ya dace a ce sun haɗu sun duba matsalar tsaro da ya ƙici ya cinyewa a ƙasar nan. Misali Arewa maso gabas Boko Haram, Arewa maso yamma 'yan ta'adda, kullum matsalar kenan. Fatan Allah ya sa wannan saƙo namu ya kai ga kawo sauyi a ƙasar nan. Amin. Madalla yanzu kuma ga Aisha ta dawo da takaitattun labaran duniya. amurka suna daga cikin kasashen da hauhawar sabbin kamuwar annobar coronavirus ke tilasta wa gwamnatocinsu sake sanya dokokin hana zirga-zirga da nufin dakile yaduwar cutar india ta sake samun karin sabbin kamuwa da cutar a rana ɗaya da ya kai kusan dubu ashirin a yau litinin kasar tana biye da amurka brazil da rasha da yawan kamuwar cutar tun somawar annobar a ƙarshen shekarar bara jami'an pakistan sun ce sun kashe wasu mahara da suka kai wani farmaki a ginin cibiyar kasuwancin pakistan da ke karachi maharin sun shiga cikin ginin ne a yau litinin bayan sun bude wuta tare da jefa gurnati wasu mutane biyu su ma sun mutu a farmakin wasu mutane biyu su ma mutu a farmakin kana da dama sun jikkata babu wanda ya dau alhakin kai wannan harin watanni da dama masana sun yi ta gargaɗin yiwuwar samun wani mummunar yanayi mai ban tsoro bayan da tsarin lafiyar manyan ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki a duniya suka ji jiki coronavirus tana ci gaba da samun mafaka a ƙasashe masu talauci ko kuma waɗanda ke fama da yaƙe-yaƙe kana babu ingantattun kayayyakin aikin kiwon lafiya yanzu wasu daga cikin waɗannan abubuwan sun fara bayyana kasuwannin asiya a yau Litini sun faɗi warwas yayin da masu zuba jari suke ta baba game da farfadowar tattalin arziki cikin sauri bayan annobar coronavirus kamfanin niki a tokyo ya yi asarar kashi 2.3 cikin 100 a ƙarshen kasuwanci inda hang seng ya yi kasa da kashi 1.3 cikin 100 a yammacin kasuwanci kana hannayen jarin shanghai composite ya yi kasa da 8 cikin ɗari. snp da ASX da ke Sydney sun yi kasa da kashi 1.6 cikin 100 yayin da hannayen jarin Cosby da ke Seoul su ma suka yi kasa da kashi 1.9 cikin 100. sannan baki ɗaya hannayen jarin sec da ke taiwan da sensex da ke mumbai sun yi kasa da kashi ɗaya cikin ɗari babban kwamishinan kare hakkin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya michelle bachelet ta yi gargaɗi a yau litinin cewa faɗaɗawar da isra'ila ke niyyar yi a yammacin gabar teku kan iya haifar da sakamako mai muni ga isra'ila kana kuma zai yi illa sosai a fafutukar sasanta tankiya tsakanin ƙasashen biyu a wata sanarwa batalat ta ce faɗaɗa matsugunai ya saba ka'ida kana duk wani yunkurin kwace wani yanki daga bangaren falistinawa na iya tilasta matsalolin take haƙƙin bil'adama wanda ya kasance wani bangare na rikici da ke tsakanin bangarorin biyu na tsawon shekaru Masu sauraro da takaitattun labaran duniya muka kawo karshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma an jima da daddare misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana da GMT za mu sake dawo da wani sabon shiri. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya da kuma Julie Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyanmu na wannan lokacin. Baba ya kuma makere ne ke cewa a huta lafiya sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirinmu na dare. Salamu alaikum.